kafin mu soma za mu soma da baffa hotoro wane ne baffa hotoro ga baffa hotoro a nan insha Allah ni na mamaki ma a ce Idris Abdulaziz wallahi abun mamaki abun tausayi wai kai ne wai wanda ya zauna yana tattaunawa da Muhammad Yusuf shugaban 'yan Boko Haram kai ma Idris aziz ai kana buƙatar a tattauna da kai ai duka maganganun Muhammad Yusuf duka aƙidun Muhammad Yusuf ba su ne wannan kake faɗa ba daga bakinka ai aƙidar Muhammad Yusuf ce cewa duk shugaban da ya zama shugaba ta hanyar demokaradiyya to wannan ba shine ne hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ai masa biyayya ba ai wannan aƙida ce ta yan boko haram wai kai ma kana da wannan aƙidar ka tsaya ka bata mana lokaci wai ka tattauna da Muhammad Yusuf ashe duk uwa ɗaya uba ɗaya kuke kai da Muhammad Yusuf din ai aƙidar ku ɗaya akan me ka zauna kai ta babatu da shi akan karatun boko akan <laughs> karatun boko ko akan aikin gwamnati ko akan bai kamata su ɗau bindiga ba akan abu ukun nan ne dai kuka yi musu raddi har yanzu har yanzu an kasa samun abu na hudu amma da abubuwa guda uku duka su ne dai ba inda kuka wuce in za a iya ƙara wani abu shine wato fitowa siyasa da katin zaɓe da su Masha Allah baffa hotoro kenan a wannan lokaci yana sanar ma duniya duba ki dai Dr. Idris yana da ra'ayi na Boko Haram for that matter terrorist ne a bakin wannan taliki mu kuma ji shi a fahimce shi wane ne ainihinsa sosai insha Allah musulmi yanzu muka fara to mu koma wajen Idris Abdulaziz mu koma wajen Idris Abdulaziz mu ji shi kuma ta wacce ƙofa ya shigo sannan shi Idris Abdulaziz ina ya dosa domin mutum ne sananne a wajenku mutum ne sananne a wajenku ba kuwa buƙatar a yi muku wani ƙarin bayani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 to amma shi ne yake a kullun juma'a zai hau kan mimbari a matsayin malami bari Masha Allah kun ji baffa hotoro wasu laffuza masu zafi na turjattawa na cin mutunci na zagi na kage zuwa ga malamin shi shehunsa Dr. Idris. Baffa hotoro ke, Shi sa izan kai ya zo yana wasu zatuttuka danganci da naka shehu doki ruwa ka sha kun sa abin da sa yake wannan ga sirrin nan ku ji bata taso ba domin babu wani malami da muka sa a gaba yanda sufaye zaka sa shehi a gaba a wajen sufaye kowane sufi yana da shehin da ya sa a gaba yana bin shehin duk inda shehin ya shiga har ma suna cewa kun baina dai shaikhika kalmayyiti fi yadi ghasilihi ka zama a hannun malaminka kama gawa a hannun mai wanke ta kun ga mu ai ba haka muke ba ba kama gawawwaki muke a hannun malamanmu ba sai idan malamanmu sun ba mu hujja sun ba mu dalili ina fata muna fahimta yan uwa musulmi da masha Allah abinda yasa kuke ganshi da irin wannan ire-ire na rashin kunya na cin mutunci malammansa, ba wai malamman wani ba malamansa bai da shehu bai da limami bai da shugaba shin he's just an arrogant mai yasa ilimin shi ya kai ya fahimci abinda malaminsa zai haɗa gaskiya ne da aya gaskiya ne da hadisi yani shi ya san ayan dubba baki dai ya san hadisan duk baki dai shi yasa a lokacin da malamin shi shehunsa ya zo yake magana shi ya fahimci kamar wannan ba aya bane wannan ba hadisi bane don hadisan duka suna kansa ayoyin duka na kansa shi yasa hal ya zamana bai dace da duk abin da malaminsa zai haɗa ba to ya ci masa mutunci ya turje tashi ya tsine masa kamar yadda kuka ga yayin nan wannan shine trademark baffa hotoro kaga ya doko wani shehu na tarika ya doko wani shehu na shiya ya musu irin wannan ababai ai kaga ba damuwa an tun san bai son su ne to shehun shi da kansa fa shugaban shi da kansa fa kamar yanda shi ya sanar da ku shi bai da shehu bai da bubba bai da kowa yana tafiyansa ni yanda ya ga dama ya ci kare ba babbaka baffa hotoro kenan trademark shi kenan insha Allah rabbi to mu abinda kaga yasa muke girmama malaman mu magana ne na Allah ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amr minkum ku bi umurnin Allah ku bi umurnin Annabi ku kuma ku bi umurnin malamma Amar Amir shugabanni da suka yi jagorancin alamaranku na ilimin addinin Islama ku ji su don su za su sanar da ku wane ne Annabi Annabi ya sanar tare da mu da su duka baki dai wane ne Allah annabi na cewa al'ulama warasatul anbiyayi malam mana su suka gaje ni Saidina lukman yana sanar da danshi wa wata sabila bi man anaba ilayya sannan ka bi tafarkin iyayen din da suka miƙe alamaransu zuwa ga ubangijin Allah wa sabila man anaba ilayya shi mun ga sun mike alamaransu zuwa ga ubangijin Allah kominsu da mun gansu sai su tuna muna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cinsu shansu tarbiyyansu komansu da mun gansu ba abin da suka bamu sai qul in kuntum tu'ibuna Allah fatabbi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim soyayyen annabi Abinda suka bamu shine me inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman abinda suka bamu shine hadisul kudusi man salla alayya sallatu wahida sallallahu alaihi biha ashara wayan ga waje suka ajiye mu suka ce kamu yi wasa da zikirin Allah ya ayyuhal lazina amanu zkurullaha zikiran kasiran wa sabbi'uhu bukuratan wa asila zikir zikir zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah shi suka ba mu wajibi ne dole ne a gare mu mu ji su mu bi su insha Allah rabbi bambancin tsakanin mu da kai ke insha Allah to mun sanar da ku wane ne baffo hotoro da philosophy shi mai yasa muka ce muna da sako ma baffo hotoro yau baffo hotoro ya bar kasa Nigeria da sauri ya je hal gane kumashi wai shi yana gayyatan al shaikh imam hajj abdul fatai sani attijani radiyallahu anhu rahimahullah wai ya bi shi a kumashi ya fito su tattauna alamari dangancin da littattafanmu la ilaha illallah abinda ya sa muka fito masa kenan wannan part part na zuwa sako zuwa ga dr idris sai muka ce alhamdulillah alhamdulillah wato yau matsayinmu ya kai wato matsayinmu ya kai hal mu fita mu je wani kasa a biyo mu a ce ana neman a yi zama tare mun gode Allah Allah mun gode ba mu san matsayi na darja a kan janibi alshek abdul fatih sani attijani ya kai har ya je wani gari a doki mota a doki jirgin iska a bisa a ce an zo a zauna a tattauna lamari mun gode ma Allah mun gode ma Allah wannan sako ne na darja na kima Allahu akbar tabawa Allah ina neman ka gane Alshak Abdul Fatih Sani a Tijani wallahi bai san kana nan ba ni takalmin shau in ya kuskura ya ce wai kai zai ajiye kwalba ya fidda baki maka ni na zo in ajiye kwalba masa ga ire-irenmu wani shara kamanka fusararren samari mara kunya mara albarka tir da iliminka wai sheik sa eh, eh, abdulfatih sani attijani ya samu maka lokaci ya ajiye maka iyar gizo na wura wai fita maka baki kan ga ire-irenmu subhanallah muna neman ka gane abinda ya kai shi gana bukata ya biya ya je ya isar da soyayyen ma'aikin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi maulidin annabi kasance cewa ya isar da murnansa ya kuma sanar da mutane ga anyan da za ka bi ka bayanar da wane ne annabi ballugu anni walau aya shi ne maulidi abinda ya kai shi kenan maulidi ya kai shi bai san ma kai Allah ya ruwanka ba billahi alkarim da kuwa ya je bukata ya biya bari buga maka wanga video ka gani insha Allah salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah suna da na ke kira na kuma malami na kuma ta sha abu da kamin ka kai da shi suna da inda ake kira mu na'am ni ne ruhul wato majnunun shehu a alhaji ibrahim manyan. daga ina Daga kasan ijira Daga kasan ijira masha Allah. Na'am, na'am, ina ji ni dai na da kira ni in gaisuwa. Na'am. Kuma a takaice kuma wallahi ni ina son karbi tarika ne tarika ta an hannun shehu. Kuma tun ba yau ba ni ina so da shi Wallahi ina so da shi ba shekaru yau kuma ina roƙon Allah Allah ya hada ni da shi kuma in karbi tarika ta tijjaniya a hannun sa nake so mu karba Allah ba hannun kowa ba Allah akbar wallahi she wallahi ina so shi kaman yadda nake tsoron ya na'am wallahi ina son shehu sosai sosai sosai ba na wasan yara ba kuma har na turo na ce ina so nan ban shi ko bayan da haka akwai firan da nake son ni da shehu ne insha Allah kuma ina son a bani sharika ni hannun shi nake son sharika to shek sai akan layin nan dan. Shek za Ganan shi ne ya zo kuma su ranar litani na Ramax ya samu shehu a Ranar Mandi kai ka zo kuma si eh, kubura masallacin kubura Sheikh Abdul Fati ina samari yana nan kuma ya gabatar da muhadara a wurin nan ka iya ka zo ka karbi insha Allah. Eh ranar Mandi kenan.

aka kira aka karbi tarikat tijjaniya a annu al shaq al-imam al-hajj maulana shahu abdul fatahi sani at-tijjani da yaje kasa ghana ko da wannan kawai ne ya fi masa miliyan ya fi masa duk dubu dubayyan da za ba sa na tukuci karanta lamarin alhamdulillah alhamdulillah da ka je kuma shi yanzu nan waye kama waye san kama mutum nawa ka kira ka sa a cikin izalancinka baffa hotoro da kai nike oh yeah mutum nawa ya ganka ya yi murna ya yi shawan addinin islama ya ce wai zai karbi izala a annunka i am waiting to see that person ka ji kuma nan kaga karaman shehu ibrahim a gidan duniya a cikin aska duk inda za ka zauna ka kama shehu ibrahim da gaskiya za ka gama makayya ka duba kuma wannan bidiyo insha Allah Hamisu Umar wai ina son a bani tarika wallahi gashi text message ya aiko ina kiran shi live Masha Allah Malam Hamisu Wa alaikum salam naga ka rubuta cewa kana son a baka tarika shi yasa ina neman duniya su tabbatar. Eh, Allahu akbar. Allahu akbar. na Allahu akbar. Don Allah kuna jin shi don Allah ta da murya. Hmm? Ta da murya. Wallahi karatu da gaskiya hujjoji sosai. Shesa shi ne shi ne ka rubuto kana nema a baka tarika. Yi kwarai kwa. Ran sai da Allah. Wallahi tallahi. Wani gari kake? A ina Libya ne. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah na gode maka. Allah na gode. Bayan Allah wannan zama da na na ba da hujja. Na kara haskaka abinda malamai daurawa ya hada a janibin tarikar tijjaniya cewa muna zikir bayan sallar juma'a na kara haskakawa ba kanmu bane hujja ne a aya hadisi ga bawan Allah Hamisu Umar a kasa Libya yana rantsuwa da Allah ku duka kun ji wai na tabbatar da hujja zai karbi tarika yana nema a bashi tarika ku zana mina Allahu akbar Allahu akbar bawa Allah a wannan lokacin na neman ka sani ni ba mukaddami bane ni ba malami bane ni ba ni bakin komai ni kankanin ah. kankanin hadimi ne na faida alhamdulillah alhamdulillah nan ga kawai kenan nan ga kawai bawan Allah ya kira gidan duniya kowa ya ji ya karbi tarika kuma a ƙasa libya libya da garin allah ya waye wani kuma bawan allah ya kira a ghana ni da shi gashi nan zan buga muku na so zo da shi ma live ku ji ni da shi nan insha Allah yes na son karbi tijaniya masha Allah so na fahimce ka na understanding ka kana neman ka karbi tarika tijaniya is that what you say you want to be initiated into a uh, tarika tijaniya I want to be a tijaniya want to receive it ina so karbi ina so karbi tijaniya and I will stand to be a near Muslim. So, now take your voice in. Alhamdulillah, wannan bawan Allah a ga kenan da garin Allah ya waye ya kuma kira. Video na ya gani a kan Facebook, da ya ga wannan video, shai ya rubuta kasan video, wai yana neman ya karbi tarikar Tijaniya. Sai na kira shi. na ce ya rubuto mini nombansa sai ya turo nomban ni da shi muka fira gashi nan wani young man gashi gashi nan a nan kenan karaman shahu Ibrahim kaula an yasu radiyallahu anhu yasa bukata ya biya Faina na ci gaba tana zuwa sai dai bakin ciki ya ta muku yawa ya sa ba hotoro zan baka assignment don Allah don annabi in kai ya kai wanga assignment ni na shirya zama kai da wani ba shek abdul fatihi ba An kuma shek Abdul Fatayi ne she kai ga assignment ga assignment da zan baka bayan Allah wanga first part kenan second part na zuwa insha Allah na al-doctor uh, a Idris Dusin Tenshi Allah kara masa lafiya after this nashi zai zo ga abinda assignment da zan ba baffa hotoro The origin of Halloween is deeply rooted in satanic rituals such as dressing satanic type costumes like witches, devils, and other evil characters, and sweet sacrifice for the devil. It is indeed the direct worship of Shaitan, because in this ritual people are not giving sacrifice to an idol or something, but it's a sacrifice for Shaitan himself and today we see Saudi authorities allowing this ritual to take place in the land that the companions of our Prophet ﷺ fought and died sacrificing their blood to bring Tawheed and to clean it from any type of idol worshipping. It is indeed the biggest step for Iblis and his army to attack our youngsters and fill their hearts with fitna to a degree that they unconsciously worship shaitan only some steps away from the haram where people used to worship Allah subhanahu wa ta'ala. assignment da na ba baffa hotoro kenan muna celebrate murnan annabi fara'a cewa an samu annabi saudi arabia a wannan lokaci kaga abin da ka gani halloween ke su suke celebrate garin nan da nake united states of america ni zan baka tarihin mai ne halloween kuma ba sagaga na kai ba na ilimi kaga wannan certificate da yake certificate biyu kenan certificate uku kenan wannan colleges kenan wannan university three kuma science aka read understand kuma wannan ni kwalin ni mu kuma cikin ikon Allah citizens muke na America kuma ba ni kada ba kwai ire-ire na da yawa haka nan shi yasa magana ni na ilimi ni zan sanar da kai mai ake nufi da halloween ana jinga da ka doki da karan murya ka ba ta kudi ka je kumashi. Ba bafa otoro doki equal energy ka kara ma saudi government ba ka son halloween next time in the holy land ka san mu kenan the holiest land on earth makka da madina saudi arabian duka kaman ruwa ne ka sa ma abu aka in kankani ya talfunan duka ya pollutu in kankan ya saunu duka ya pollute shi yasa ba za ka ce mini a'a ai ba makka ko ina aka yi wannan ba kowani kasa ne kowani position ne cikin wannan holy land aka yi an pollute wajen halloween ka yi shiru kaman ba ka gani ba right fito ka yi kara ka yi kuwa Masaudi government can't denounce Halloween. You as a Muslim, but for Hotoro, na assignment. Ga second assignment Kumanenji. Hello. Assalamu alaikum. Okay. John with me all the way to the back, all right? الله وان دم مسلمي جدا دنيا زي غوانغا علامري اكسا مي سلكي tintini sabai la ilaha illallah saudi arabia mega music festival 2001 2002 years old soon why is the islamic world of izala wahhabi world quiet on this why why energy da kuke doka kuna kafirtar da mutanen da suka ce la ilaha illallah why back use equal energy with the strongest voices possible to denounce this this is saudi arabia for that matter heavy mega music festival in the Holy Land. Baffa Hotoro, where are you? Where are you, Baffa Hotoro? Why are you damn quiet on this? Oh, can I the energy I share? can I jin nisa? Can I get nisa? Halika tashi kajau kumashi? Why gali littattafai karata? Kanga real fights real whatever the land of the Holy Land and I destroy the heart of the next generation. Do you know the, the detriment, the effect, the negative effect of this? Amusement. Jin daɗi ka shagala ka manta da duniya ire-iren irin ababai aka yake hassasawa. ina yo duk musulmin da yake jina, ya san gaskiya nike hada bafa hotoro na baka assignment ka fito da energy da kake doka har kai ka ce wa kai ka je kumashi kana neman a zauna da kai fito da equal energy ka denounce halloween gada na gwada maka The kuma heavy mega music festival that each year Saudi Arabia take a host in the Holy Land. You quiet on that. Right? Don't be silly. Don't be hypocrite. An kare wanga two assignment in the Nabaka. baka. Lokacin mun zauna mu maka kai da wa za ku zauna ku tattauna but in the meantime izan ka kuskura ka doki littafinmu ka karanta we also have the equal right mu doki ka mu karanta ba wani da zai kira kansa police na kan media wai izan ya hada aya ya hada hadisi does it everybody should keep quiet no an ka doki littafin mu ka karanta jishi right muna da equal right mu doki littattafanka mu ma mu karanta i hope you understand ka fahimce ni ko insha Allah rabbi baba otoro kai mun gama da kai kenan ka understand alshak shaq Abdul Fatah Sani Al-Tijani ya je Kumashi Ghana yayi yawace yawacen Ghana ya isar da soyayya na Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam maulidi na Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tabbatar da murna nishadi kamar yadda rafanin Annabi yayi murna a lokaci da Suwaiba slavinsa kenan ta zo masa ta ce ai abu lahab dan yayanka sadina abdallah radiyallahu anhu matansa nana amina radiyallahu anha ta haifi da namiji sunan shi muhammad wanda allah ya fi kiran sunansa wanda allah ya fi yabo ma'ana Muhammad ke da Suwaiba ta zo ta sanar da rafanin annabi Abu Lahab ya ji daɗi ya yi murna cewa an haifi annabi bai san tukuncin da zai ba Suwaiba ba fashe kina ji abinda kike nema a ban ƙasa da fi gold ya fi diamond ya fi komai shine freedom ki na sake ki free je daga yau ba ki kasan kowa kin samu independent ki kin samu freedom ki kyakkyawan gift beyond any gift da za ba bawa au baiwa ya mata a gaba ya zama makiyin annabi yana neman ya ga hallakan annabi har ya ce wai shi zai tsine ma annabi da ya san shi Allah ya tsine masa ta. tabbat yada abi lahabin wa ba da saursaso ya sauko ma abina anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahabi wa mura'atuhu ammalat alhatab fi jidiha hablum min masad ayoyin sun sauko da zafi zafi ne kansa amma duk da shi ibn abbas ya sanar da annabi ai na yi mafalki da rafanina na abu lahabin din na masa tambaya nan fa abu lahabin ya sanar da ni cewa tunda ya mutu yana cikin azaba ni azaba mai sanani fashe ranar litani kamar wata, wata yau da aka haifi annabi ya yi murna har ya sake sawai bandi wannan rana allah na fidda masa azaba ba mishi azaba a bashi kuma nono da ruwa a yasan shi ya sha murna cewa ya yi murna ya kuma bayanar da murnan ma duniya har ya saki suwaiba Allah ya masa hukuncin eh, kyauta ranan nan ba mishi azaba wannan murna alshak abdul fatah sani attijani ya je ya isar makasan gana cewa an alfi annabi Do you understand? Do you understand? Ka tashi ka je ka ce wai shi ya zo ku zauna ya kuwa jika kan ga ire ire munana. You are damn crazy. You are out of your mind. Yana isar da murnan aifuwan annabi, fiyayyen alitta wa ma naka illa rahmatan lil annabi muhammad wa ma naka illa kafatan linnasi. da Allah ke ce masa wa anzalallahu alayka kitaba wal hikma wa allamaka ma lam takun wa kana fadlullahi alayka aziman da Allah ke ce masa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabiyhi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman da Allah ke ce maka man salla alayya sallatan wahida sallallahu alaihi biha ashara da Allah da kansa yake maka kul in kuntum tuhibuna Allah fatabbi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim bayyanar da soyayyan annabi abinda ya kai shi wajen kenan kwashi ka je Saudi Arabia ka ce a daina Halloween a daina mega music festival a hassasa bayyanar da murnan aifuwan annabi abinda ya kai Sheikh Abdul sani Sani tijani a gara kuma shi kenan ba ya je wasanni da wo makabala shakiyanci bane bai da daman wannan shi yasa baba otoro sakonka kenan special Ba ya da damanka ba mu da damanka we don't even know whether you exist or not mu ajiye maka fasalinka kenan insha Allah bayan Allah sako baffa hotoro ke yanzu za mu shiga cikin sakon aldoktur idris kafin in fito al alshak dr idris ina rokan ku mini adalci shi kuma dr idris ku masa adalci yanda za ku yi wannan sako ya kai a gare sa Allah ya saka muku kuma a cikin ikon Allah ya ga wanga sako insha Allahu rabbi Alshak Idris da na yadar da sako cewa zan kawo maka sako zuwa ga Dr. Idris bayin Allah yan ahli sunnan wal jama'a suka kira ni daya kaman guda biyar biyu limamai ne a America nan suka ce ah takalmin shehu mai ne na ce ah, ba wani abu bane ga abin da yasa zan kai sako mal Idris an yaudare shi ni an shiga kaman gabansa ne an outsmart shi ne an play da intelligent shi ne ni dai na mishi kyakkyawan zato ba shi cikin wannan orchestration abin nan da aka plan a bit intelligent shi na masa kyakkyawan zato bai da labari suka ce oh alhamdulillah in dai wangani dai ba damuwa na ce masha Allah a nan mai ne ne alfarman shekaru alfarman furfura ko yayi dai kuma alfarman a fadi a tashi wahala na neman ilimi dukkan ga mayan da muke yin ga soyayya ne ma annabi mu duka kowa ke fama amma kowa da usulubinsa method method usulubi ke da ake reach out wani method nan is totally rejected domin akwai method ka'idodi na dahawa da Allah da annabi suka stipulate suka aji shi yasa ka detare iyaka we disagree with that amma duka na package ban yi shakka ba soyayya ni ma annabi mu dukkan ga kaga muke fama shi yasa alfarman shekara alfarman furfura na ba zai iya ya tashi kamar yadda ya tashi akan wannan mashiriricin yaro ba fahotoro ba a na bai tashi kanka da. ina girmama shekarunka ina girmama hurhuranka ko yaya dai kuma ina girmama ka fadi ka tashi neman ilimi shesa sakoni na zo maka da shi a cikin girmamawa a cikin darjatawa an yaudare ka alshak idris an play da intelligentinka an outsmart your ability to deduce amma wannan kuma she zama tona asiri da yan izala wa biya wannan Najeriya wasunsu ba su duka ba akwai bayin Allah masu adalci da dama a cikinsu amma ire-iren wayanga da suka beat intelligentinka asirin su dai ni ya tonu ma duniya a fahimci cewa suna propaganda ne suke promote izalancinsu da wabiyancinsu ba tsakaninsu ni da Allah annabi Muhammad bai yi propaganda ya promote addinin Islama. Shi a lokacin da zai bayyana musu addinin islama ya saya akan babban dusi ya ce kun yadda da ni suka ce eh, ai kai ne al'amin mai tabbatar da gaskiya mai rika amana ya ce izan na hada muku cewa ga mutane a bayan dusin din makiyai za su zo su isar muku da yaki za ku yadda suka ce eh ko da dai ba ku ga bayan dusin din izan na sanar da ku ga wasu a baya za su zo muku da yaki kun yadda suka ce eh ya rasulullah annabi muhammad mun yadda domin gaskiyanka annabi ya ce to daga yau kaba 360 gods gods with a small g dari uku da sittin abin nan da ake kira eh, eh, eh, gobs da sun danke ne ya sunan shi ma ne turaye ga turun ruwa ga turun iska ga turun wuta ga turun menene babban su duk baki da sunansa hambal annabi ya ce ku daina bautan wanga duk baki dai ku kama la ilaha illallah ku kama Allah ni shi abu lahab yake a'a abin da zaka kira muka sanar da mu kenan ya cire yasan shiga ya soka a huskan janibin annabi wai zai tsine ma annabi shi Allah ya karbi sinuwan shi ya tabbatar mishi ya ce ai kai ne tabbat yada abi lahabin wa tab wannan yasan da ka doki ka tsoka ka nuna ma annabi ai wannan yasan Allah ya tir da wannan yasan wannan tsinwa ya komo a gare ka da dukiyanka da lafiyanka da komin duk da ka tattara ba maka komai a nan duniya da gobe kiyama karshen ka wutan jahannama matanka kuma da take taimakawa ta gina rami ta zuba kayoyi don annabi ya samu ya fara a ciki ya ji ciwo da ita ma dukiyanku da da duk abin da kuka ajiye bai amfanar da ku nan duniya da gobe kiyama wannan aya ya sauko mai yasa na zo da wannan annabi na neman ya gaya muku bai dokan karya ya isar da addinin islama no yana gaya muku ni gaskiyan gashi ku kama au ku ki kamawa da ya ce musu to ya cause chaos and panic ya ce ga makiye a bayan dusin ga za su zo muku da harin yaki kaga ya cause chaos and panic kenan a duba oh! a je a duba killi bayan dusin ba ga kowa kaga ya attract attention to himself at the expense of dignities and the trust da aka bashi shi ake kira propaganda ka kirkiro wani ya look kaman gaskiya attention ya zo kanka don ka exacerbate ka razanar da mutane ka fahimtar fahimtansu wani sa'ilin izan karika karyan kana gudu da shi kana gudu da shi kamar relay ne in ba an buga break ba sai ya juye gaskiya akan wasu annabi bai propaganda ya ya ya isar da dini ba shesa abin nan da aka maka alshak idris propaganda aka use don a isar da izalanci wa biyanci ma duniya sai ya backfire asiri ya to gashi nan zan buga maka kaji ni da kai ka san kama is a planting amma na baka uzuri da kyakkyawan zato cewa baka da labari ba ka cikin wa'annan da suka orchestrate wannan heinous and dangerous crime just to propagate izalanci da wabiyanci ga video nan sannan mu analyze shi Shak Idris rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam. Malam muna kawo gaisuwa a gare ka. Kuma muna fatan kana cikin ƙoshin lafiya malam na yi wannan audio ne malam na yi audio din ba don komi ba don mu nemi tuba a gare ka malam watanni hudu da suka wuce baya mun yi ta zagin ka da tsine maka kowa na zagin ka ba bisa haƙƙe ba sakamakon wani wa'azi da kai da wani wazin da kai wai shule shule buri maulidin kwanzanti kashi ya yi a ma'ana wai kashi ya yi maulidi daraja har ga allah malam a lokacin mun jahilci wannan maganan da kai wai cewa kashi ya yi maulidi sakamakon wannan da na turo ma mu filanin daji ne ba ilimin addini muke sosai a gare ka maimakon malamanmu na ɗariga maimakon malamanmu su fito su bayyana da mu abin da kake nufi tai kawai suka kara dulmuyar da mu ya su fassara mana ta yadda Thank wannan ta yadda aka ta yadda in muka ji ka ai mun la'ance ka malam eh, malamanmu na ɗariƙu ka dinga su suka dinga zuga mu su suka dinga zuga mu akan wannan maganan she mana in banda tsohon nan bai da mutunci su mu ranar da su suka ce mana ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tashi ya yi shi daraja malam ai mu daga nan kun firgitar da mu mu kama hankali to da za mu je a ce ba mu kaɗai cikin damuwan nan lokacin da malamanmu suka yi maka sha a kan maganan sai ka fito kai kashin fashin bakin fashin baki inda kowa sai fahimta duk wanda kaga bai fahimta ba ya kai kudurun jahili kuma ya bincike kwakwalwaci ta kai ta dawo ta kai ta kai ta dawo malamai na makaraji mu kuma a matsayin mu da yake na jahilai ya muka kama zagin ka don Allah ina neman tuba a gare ka malam ka yafe man mun yafe muku malam kuma sa Allah yafe mana da zan ba alhamdulillah alshak al doctor idris dusin intention a kasa bauchi state wannan ake kira propaganda It's a planting, and I'll prove it. It's a lie. Wallahi, much tallahi, nike sanar da kai al-doktor. Na maka kyakkyawan zato kai ba ka sani ba ba ka ciki al-doktor. Let me prove it to you. Atatur Idris ka duba wannan kaga wannan don Allah don annabi wannan audio da ka bugan nan ka sake jin wannan audio lokacin da shi talikin nan wai shi fulanin daji yake magana on the 57th seconds to one minute 57 second za ka ji murya kasa wanda yake training shi ya hada abin da zai hada ya shak idris wannan yaron da ya ce maka shi fulani daji ne karya yake yi an plani shi ne aka training sa ya abin da zai hada ka maimaita jin wannan audio first on the on the, on the 57th to one minute za ka ji muryan wani a kasa da yake training shi ya hada abin da zai hada in ka je gaba ka buga audio na ya kai one minute 20, 21 second second ka ji kuma muryan mai shi a kasa yana sanar da yaron yana train yaron kalman da zai wada ya shak idris don allah ka kuma je ka sake jin audio on first minute for second second za ka ji kuma muryan wani a kasa yana training shi yana maimaita masa abin da zai hada ya shak idris don allah ka sake jin audio on the on the on the on, on sunan shi uh, two minutes five second two minutes five second za ji kuma muryan me shi yana ci gaba da training shi yaron din ya hada abin da zai hada ya shaki diris ka kuma maimaita buga wannan audio on the exact three minutes za ji kuma muryan me shin kuma no kasa yana kara training yaro ya hoda abin da zai hoda ba shakka on 3 minutes 5 second za ka ji kuma muryar mai shi a kasan wannan audio yana train yaron yaron ya ji ya hoda abin da zai hoda ya shak idris they have played with your intelligent ka duba time ga da na hoda duka ka sake jin wannan audio za ka ji muryan wani kasa wanda yake train yaro ya hoda abin da zai hoda time nan ke ga cikin wannan audio gashi one more time on the 57th to 1 minute za ka ji muryan mai shi a kasa on the 1 minute 21st second za ka kuma ji muryan mai shi kuma a kasa on 1 minute 40 second second za ka ji kuma muryan mai shi a kasa on the two minutes five second za ka ji kuma muryan mai shi a kasa on the three minutes exactly za ka ji kuma muryan mai shi a kasa so be on the third three minutes five second za ka ji muryan mai shi a kasa alshak idris sun train yaro suka plan wannan su zo su yaudare ka Supply with your intelligence, Yashak Idris. This is what we call propaganda of the so-called Wahhabis, of the so-called Izala, some of them, not all of them. In Nigeria, that is what they do to promote their name, Izala. So that Susamu Chigaba, ci gaba a cikin al'amuran da ya ko mai ne na duniya da gobe kiyama za su saya ga ubangijin Allah su ansa ya suka yaudari jama'a alshak idris ka gafarce ni wallahi aka nike wani sa'ilin izan ina magana kwana abin da ake kira zil wani ina feeling kaman guguwa na ruwa she kaga ya taso she kaga murya na ya je like that ba haka nike ba duk wanda ya me. i'm not like that she sa ka gafarce ni i don't mean to yell no i don't mean to raise my voice no no no no no not at all it's natural ya ankuri ya shak idris sun play the intelligent thinker so outsmart your reasoning ability with the intention ka sake dawowa ka huskanci duniya da usulubinka na dawa ko da dai usulubin yawanci a ciki ina samun sabanin rayi a ga haka kuma hujja da aya da hadisi insha Allah amma ba ta wannan muke a yau ba suka ci gaba a cikin wannan audio suna zuga ka a janibin prof sheik makari don ka fito ka san yadda za ka yi ka tada guguwa a fidda shi matsayin shi na masallacin abuja that is the strategy that is the trick that is the propaganda da suka yi cikin wannan audio ai ka ji zatuttukan da shi yaron din ya hada a janibi makari karya ne is a lie is a lie is a planned thing amma wannan lokaci shawaran da zan baye al doktor shine kaga shi wannan samarin da ya kawo maka audion ka buga ka tarbe shi da yadda da farin ciki ya ki yadda a doke shi video why jihadi ake yi ai addini na islama ya zai yi jihadi na addinin islama ya ce ya boye shi. ba alamarini na duniyanci ba ana magana addinin islama yanda zai yi a tabbatar da gaskiya washi kar a doke shi kan video a cikin masallaci na intelligent masallaci public relation officers masallaci ina suke su kuma suka yadda aka dai kawo maka voice da ya, ya sunan shi ma ni Odeon just like that. That was a risky move. Da ya kamata intelligent masallacin, public relation officer masallacin ya ce no, sha mun ji wannan audio sannan mu ba doktor mu ba shehu. They didn't do that. She suka bari ya zo haka nan sagaga ya baka wannan form. Kai kuma without investigating the content sheka buga direct it's a breach of security a serious breach of security next time ayi do gyara duk wanda zai zo maka da audio ka binciki audio the content of the audio wannan magana ni na adalci nike maka don na yadda da rayi cewa you are not aware of it ba da kai aka yi wannan plan ba ina da wannan kyakkyawan zato maka amma asiri ne na wasu wasu ya izala da wabiyawan Najeriya ya tonu a sani cewa propaganda suke yi suke promote izalancinsu ba addini ba ba addini ba this is not the way and manner prophet muhammad propagated al-Islam. No, annabi bai propaganda ya propagate Islam ba. And this is a very serious example of that. Kariya suka yi sun training shi wannan yaron da ya ce shi fulanin kauye. Ka koma ka sake jin audio kamar yadda na buga na baka timing nan. That time ka ji ka ga wanda yake training sannan yana kasa yana sanar da shi gaya kaza gaya kaza abu ne da ya taba happen a Ghana da aka ce wo an kashe wani parliamentarian wane ne wane ne sai aka ce wo wani yaro ya kashe da aka duba wannan bidiyon yaro sai aka ga kamar no akwai wani abu kasa akwai mutanen da suka training shi yake wasu maganganu that is politics they can do anything. We are talking about Islamic religion. Allah na cewa takum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yan'una 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. arshak doctor ai wannan ayan ku ne ku ne malamma a samu wasu a cikin wannan al'umman ka annabi da za su yi ta kira zuwa ga alkhairi addinin islama kenan yaya za su yi shi yaya za su yi shi Allah ya ce uduhu ila sabili rabbika bil hikima wal mau'izatil asal kasance cewa shi Allah ya zabe ku malamma ku isar da dawa ayi kira zuwa ga addinin islama addinin gado ni na Allah ba na kowa bane dole ne a bi principle usulubin wannan kiran mutane da hawan din dole ne a bi wannan usulubi na Allah ya ce udu ila sabili rabbika bil hikima bil hikima wal ma'izzatul asad ku yi kira ku yi kira zuwa ga addini nan din a san wane ne Allah wane ne annabi da ikima ga ka da ilimi ga ka da komai ga ilimin a nan amma sai Allah ya ce kuma ka use ka ikamanka ka isar ka yi wannan kira da kuma zatuttuka Hassan masu kyau wannan command ni ka'ida ne usulubi kenan na dawa direct from Allah subhanahu wa ta'ala a ga aka Allah da kansa ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya yace mi wasbir alama yaquluna ya rasulullah kai ta samu ankuri kai ta samu ankuri a kan zatuttukan da suke wada maka ya rasulullah ce fa zakkir innama anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir ya rasulullah ka musu gargadi ka tunasar da su abinda muka aiko ka kayi kenan lasta alaihim bi musaitir shiriwansu akan anya na siratul mustaqim yana a gare mu yana annunmu shi sa ya rasulullah kaka damu kanka kaka fitini kanka kaka turjatar da su kaka depressing su kaka zage su kaka kafurtar da su don't do that kai dai ka isar umarnin da muka baka ka isar fanni na bil hikima wal mau'izatul asal wannan ita ce ka'idodi usulubi na dahawa yanda Allah da kansa akan wannan usulubin dahawan din ya ce ya Musa ka tashi tare da kanin ka annabi Haruna ni Allah zan aike ku wajen babban kahurin nan fir'auna ya ce izhaba إلى fir'auna إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى كتاشي zuwa ga wannan babban kahuri fir'auna ya musa ya wuce iya tashi fir'aunan din innahu toda wai shi allah ne amma izan ka je faƙula ƙaula قول words lahu ka je masa da kalmomi fa kula lahu kaulan layyinan layyinan Allah ya wada la'allahu la'alla ya tazakkaru ya yi surfin tunane ya yi tadabburi fa'ula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ka je masa da kalmomi na rarrashi na kwanciyar hankali na girmamawa na darjatawa aka Allah ya umurci annabi Musa bancin Allah ya tun tunturen annabi Musa da katon icce idan ya kai wajen zai iya ya sake iccen a kasa ta juya babban maciji maciji ta haɗiye duk nasu macizan duk da haka duk da haka ya ce ka je faƙula lahu ƙaunar la'allahu ya These are the principles of Islamic dawa, peaceful Islamic dawa, the peaceful way of calling the ummah of Allah to deal in Islam. And this is the uslub of dawah. Nobody can change this uslub. This is Kataiyan subut. Ayoyi kara da ba shi bu'a. subut dilalansu hadisai na annabi da ayoyi dukka ta inganta. Fanni na yanda ya kamata a kira mutane a dawa. Ba propaganda ba karya ba ya shak idris sun maka propaganda sun bid intelligent ka sun penetrate the security system ka sun penetrate the public office public relation office masallacinka sun play this is an advice next time a cikin masallaci duk wanda zai kawo wannan a ce wai dr idris ya buga the public relation officers of the masjid should ensure they listen or they listen attentively to the not just the words but the content of the said audio before allowing it to be played to be played in the mosque at the hearing of the general public around the globe. This is just an advice. It was a shameful and disgraceful sin na kuma prove maka kama propaganda ni karya ni sun play da intelligent ka ni nothing like that existed sun doko wani yaro ni kawai suka training sa suka basa words da zai gaya a lokacin da yake fadi she shi kuma yana kuskure yana mantuwa a kasa suna training shi she sa an yaudari alshak idris a dusin tension a kasa bauchi an yaudare ka an tuce ka an fula da intelligentinka amma Allah ya kiyaye ka ba ka saya a kai ka fito da usulubinka na dawa da kuma zai exacerbate another chaos ma duniya ba you were silent on that this is my message to Dr. Idris a cikin girmamawa da darjatawa alfarman shekara shekaru da furfura ni ba malami bane ni ba shehu bane da zai zauna wai ya baka raddi yan uwayenka malamai su za su baka raddi a daidan kalmomi kalmomi da zai daidai irin kalmomin da ke fitowa bakinka yan uwayenka malam ma suke da the same level da za su su isar maka the same kalma or the same method of dawon da kake yi not me shi yasa ni na girmama ka na darjata ka alfarman shekarunka da ka kawai na zo maka da wannan sako wannan isarwa a cikin girmamawa a cikin ladabi a kuma gafarce ni yanda murya na ya tashi i don't mean it oh yeah the evidence is there the hujja is there so why should i worry myself hujjan kenan a sake maimaita wannan audio a doctor ba shakka sun play the intelligent ka so automatin ka outsmartin ka uh, public relation officer masallacin kuma bai act right ba bai act responsible ba the security apparatus of the mosque sun yi loose and I have proved it bayan Allah mu kenan mu wannan fusararre mara kunya mara albarka da ilimin shi duk yayi banza wai shi baffa hotoro mun tun baku sakon shi part 1 da na soma up to about 15 minutes na tun bashi sakon shi na kuma bashi sanction na bashi aiki ya aikata a janibin Saudi Arabia, the Holy Land. da mu dukka muke fariya abin da ke aukuwa wajen equal yanda ya samu energy yake tashi wai za shi kuma shi ya fito da equal energy ya denounce that evil activities da ake promote a cikin wannan holy land munafukin banza ba fahotoro ba ka ga abin da ke gudana A'a, maka da madina ne ba ka ga halloween ba ba ka ga mega music festival ba na ka yake na ka yake wannan equal energy da kake doka kake sa mutane wuta don wutan nan na kakan kakan ubanka ne da katun gina three bedrooms katun sa kakanninka da iyayenka ciki da yanzu kai kake sa kanka wai kana samu Are you out of your mind? Are you crazy? Back at the Lapia. If you are a horse, if you are a cow, one wannan horse na narika in twistish. shi ba hotoro tir da iliminka ka yi aikin banza na tun baka raddinka kai mu da daman wai kai mu ja maka aya kamar ayoyin da muka yi kokari muka ja ma Dr. Idris kai ba mu ja maka aya magana na ikima za mu bari ya shiga zuciyanka da kanka kamar yadda ka gana yin such is the approach a personality of your caliber ake use you understand baka da lafiya you are crazy you are out of your mind sa'annan muka zo muku kuma na biyu muka bari al doctor idris dusin intention a anguwa cikin bauchi ke ya fahimci wannan video da ya zo ya buga wani wai audio da ya buga wani shakki wai shi fulani ne fulani daji yana rokan ankuri muka bari aka fanci kamar is a planned thing it's a propaganda to promote izala da wabiyanci at the end of the day she sirrin ya bayyano na analyzing audio a koma a ji alshaka doctor an yaudare ka ne an play da intelligent ka ne an train yaro nan ne ya hurta wannan kalamu domin ka aikata duk abin da za ka aikata dinin islama kamar yadda na hada ba propaganda annabi ya isar da dini islama zan dasa aya anan nan one hour 25 minutes ga number anan zan dogara duk wanda yake so ya kira ya yi kira a wannan lokaci a number nan na pininsa plus one nine two nine four three duk wanda yake son ya kira ko masallacin dusin tension ba shakka na san yanzu nan dai wasu suna jina ku kira in bafa hotoro ni wannan mashirircin yaro ne ka kira ga namban ku kira ga wuka wuka ga doki yanzu nan kuma ba na taso sa ga gaba ne na isar da sako Kisa bawan Allah that is that in dai akwai ayan alkur'ani akwai hadisi na annabi gulbi na ilimin addinin islama kenan a abdullahi karim mu duka mun yi iwo mun yi wanka a cikin wannan gulbin duk abinda za mu zo mu wada in sha Allah ko da balligo anni walau aya ne mun zo muku da shi ba mu zuwa sagaga kawai mu tashi mu yi magana fashe aya da hadisi wannan lokaci muke kul hatu bur'anakum in kuntum sadiqin wani hujja kake da shi a aya ina zuwa bawan Allah wani hujja kake da shi a aya hadisi wannan zamani muke zamani ne na ilimi idan na zo nan kowane rana sai aya sai hadisi zo mini da aya zo mini da hadisi ka ajiye ka swaba da fahimta na na ji ka na girmama ka na darjata ka amma ka zo kuma da wani shash wasanni wasu alamari na shaksiya abubuwa a kai an tashi wannan waje long time Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin wannan zamani ake masha Allah wake kira yan kuri sunanka da inda kake kira Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam, malam barka da kokari. Barka ka ne kana kira ga dusin tension. A'a, ina daga Azare ko Katako. To, ka tada murya ana jin ka, ina duban dusin tension suke kira. Na sai yanzu nan ba shakka suna jina. Wannan gaskiya kake faɗa malam. Ka jawo malamin dusin tension nan kunne in zai hau mun bari ya karatu, ya karatu ba yana zagin mutane ba. sai ka hau mumbari kai awa uku kana tashi bismillah muna ji yawwa ka faɗa masa wani abin da suke in sun karatu ya kamata su yi ba haka faɗa a tsakanin al'umma ba hau mumbari ka zaki wancan malami hau mumbari ka zaki wannan malami ba haka addinin musulunci yake ba kamar yadda kake cewa Allah ai annabi Allah cewa annabi ud'u rabbakum ku kira abana don ku da ud'u ila sabili rabbika ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatul asr yawa to amma sun tsara mun bari sai dai a zakiwa ne a zakiwa bauchi a zaki isa ban damuwa bai bari ba haka shine yake yawwa ya kamata in mutum zai hau mun bari ne amfani da abin da Allah ya fahimtar da shi ko ba haka ba a mabiyansa ba ka hada faɗa tsakanin mutane ba wani abin da kai na ji daɗin sa Allah kuma ya ƙara basira Allah ƙara ɗaukaka sunana Musa Bello tsoron Allah Masha Allah mun gode wani gari Allah ne bauchi katako Masha Allah mun gode Allah saka Allah biya kai kuma naka rayi kenan da ka hada amma wannan zama ba wai muna alamari ne wa raddi ga yanda usulubin dawa na Shak Idris yake ba ba wannan muke ba muna nufin an yaudare shi a wannan audio da aka buga da muka analyze a wannan lokaci na wani bawan Allah yana wasu zatutuka kaga bawan Allah a ba shakka Alshak Idris zan ce malamin ka shehun ka ni ko insha Allah ni kuma kaka duba muna gwagwarmaya zan kira shi malami amma kaga da darjatawa. da girmamawa na zo ko bai wasu zatuttuka na reni ba yanzu kai ka fara zagin shehuna mai mai na ya maka me ya maka eh, danwa abubakar idris duk da girmamawa da darajatawan wanda na zo da shi ka fara zage-zage ya dace to shi nike gaya maka zo mini da hujja aya da hadisi kaka zo da irin wanga ababai she ya zama aiki na yarantaka da wawanci da karnan karnanci in mutum ya kasa hujja a aya hadisi irin hali aka yake she ya zo da irin ire-iren kalmomi haka she sa zan delete commenting ka mai yiwa ni farkon zuwanka wanga waje ke she sa na baka the benefit of the doubt haka nike ni mai ankuri ne kuma baka rope in ka kuma daina maimaita yana baka to shin kulo kuma ka tv ka je wajen kakanka ma amina ita ta iya wasa da jikoki she ku yi wasa fine nan ga wajen ilimi ne wajen fasa kwakwalwa ne ba wajen irin shirme shirme maganganu haka ba in ka zo mini da irin maganganu haka na girmama ka da farko in baka wuziri in baka nasi'a in baka ji ba shan kulle maka tv insha Allah shaza bayan Allah number kenan plus one nine two nine four three three nine nine zero six na tashi exactly uh, two two o'clock sora na kaman maybe nine uh, eh, 29 minutes two hours exactly zai na tun isar da sako yanzu adalci nike muku ku kira duk abin da kuke da shi za ku hada ku hada in za ku kuma kira ku samu bambancin ra'ayi da ni ni fine alhamdulillah she mu tattauna amma har na sauka sannan ku zo kuna wasu alayya gashi nan dai na tun rufe nan in Allah ya yadda in Allah ya yadda Allah bai kashe mu ba na zo kuma in ba da raddi ma wannan taliki ya sunan shi ma ne uh, yana kiransa kansa wa ha, hasadu hasadu islam wani taliki wai pejinsa hasadu islam ku sanar da shi in Allah ya wayi gobe lafiya ran talata na zo in bashi raddi in isar mishi sako sunansa hasadu islam yana a ƙasa Najeriya. gobe in Allah ya da karfe uku na zo isar kuma da sako filaya masa ya expect na gobe live da islam don Allah ku isar masa wannan sako gobe na fito live sa'an nan jibi laruba in Allah ya yadda wajibi ne zo kuma in isar sako zuwa ga uh, bawan allah gaya sunan shi ma ne wani gwamnan wani gari akan ga na zuwa winan kuri Eh, kumina hankuri bawan allah ga jibi laruba na da zaman shi na da zama da shi gwamnan gwamnan wani gari akan gaya sunan shi bani na manta sunan shi don Allah na san za ku taimaka mini zan na Shi ne a Nigeria gwamnan wani state akan ga da ya bada Friday Friday ba zuwa aiki wannan shine a gwamnan gwamnan wani gari akan ga na manta sunan shi Eh, ya bari wani wani state aka Nigeria ba su sallah ranar ba su aiki ranar Juma'a ranar Juma'a is off don Allah ku tuna mini sunan shi na san yan Nigeria da dama ana jina wannan lokaci uh, ku tuna mini sunan shi oh ya sunan ba wa Allah ga wallahi jiya jiya na ji kaman wo state shi a Nigeria ran Juma'a ba aiki shi kuma ranar laraba na zo in sar masa sako insha Allah gobe talata in Allah ya da hasadu islam ina da zaman shi nan exact time 3 p.m. American time sa'an nan uh, ya yi daidai da 9 p.m. Na gode, masha Allah. Alshak Hajj, gwamna a uh, Nasiru Al-Rufayi, na'am Nasiru Al-Rufayi, ina da zaman shi jibiran Laruba. zan kai mishi sako shi ma in Allah ya yarda eh governor wani state wani state ma kenan wani state don wa Muhammad Adam ya taimaka mini da sunansa insha Allah al-shak hajj malam Nasiru al-Rufai ranar Laruba in Allah ya yarda ina da sako da zan sanar mishi amma gobe in Allah ya yarda gobe talata sako zaman da za mu yi nan shine sako zuwa ga hasadu islam insha Allah wa alaika salam don wa saidi saidi ka zo late ki sa ku taimaka ku sharing na ba da namba hal yanzu ba wanda ya kira sai dai mutum dai kade ku kira na Kaduna shine gwamnan Kaduna insha Allah wani bawan Allah na kira salamu alaikum wane ne aga yana connect yana connecting abin bai zuwa haka yake nigeria na da matsala sometimes hopefully uh, hopefully masallacin dusin intention kenan suke kira insha Allah shi yasa wannan ya call but yana cut shi yasa barin bashi the benefit of the doubt ko ya sake kira bayan Allah gobe talata karfe uku exactly muna da sako zuwa ga hasadu islam a ƙasa nigeria sannan jibi ranar laruba muna da sako zuwa ga uh, wanga bawan allah alshek malam hajj uh, ya sunan shi ma ne uh, nasiru alrufai ranar laruba kenan shi ma muna da sako masa akan wannan shafi takalmin shehu ibrahim wani tv yau mun isar sako zuwa ga doktor uh, idris dusin tanshi da kuma wannan mashiricin yaro wai bafa hotoro ko wane ne zama mu yau kenan to bayan allah namban kenan na dogara uh, ku kira a wannan lokaci insha allah rabbi in kuma ba haka ba sai uh, zaman ya zo ta karshe kenan bari in duba ko na yan call ba wa Allah ga back ina callin shi back don Allah ku yi sharing sharing nan yayi kadan masoya ku yi sharing masoya ku yi sharing don Allah don annabi sharing nan yayi kadan ku yi sharing don Allah to ina kiran bawon Allah ga bak a abin bai masha Allah alhamdulillah sai in ce mun dasa aya a wannan lokaci zama ta zo a ƙarshe kenan insha Allah na ba da nomba da jimawa mutum guda ya kaɗai kira wanda kuma yake kiran a wayan beyi Bayin Allah wannan zama sako muka isar zuwa ga wannan mashiricin yaro da ake kira baffa hotoro da iliminsa ba amfani tar muka kuma isar da sako zuwa ga Al aldoktor malam idrisu dusin tension a kasa bauchi nigeria ya sani cewa bidiyon din da ya buga an play da intelligent ne propaganda ne an zauna ne aka plan aka yi wannan mun tun tabbatar da hujja zama ya zo a ƙarshe Allah muke roka inda muka kuskure ya gafarta mana inda muka dace Allah ya sa mana shi a cikin mizani duk wanda muka bata da marai ba nufin mu kenan ba ku gafarce mu ku fahimci nufin mu mun zo a cikin ladabi a cikin girmamawa a cikin darajattawa insha Allah muka kuma bude layi a kira mutum dai ya kira insha Allah na biyun kuma yana kira anya akwai masala Allah mun gode maka wanga lokacin da ka bamu Allah muna roƙonka ka gafarta mana ka bamu lafiya insha Allah yana kuma kira back Allah sa Sheikh Dr. Idris' da kansa kenan dusin tension ah, zai uh, yi yani ko connecting ga numban bai yi inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabihi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك امين المجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك امين المجيد اللهم صل على سيدنا محمد للفاتح لما أغلق ولخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أبو لابيا